par exemple, à qui on reproche de ne pas trop s'impliquer. Oui, oh, dans... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkan da dare da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma dai Hauwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Laraba biyu ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa musamman garuruwan da ke gabar koguna a Najeriya sakamakon mamakon ruwan sama. hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa n e e ta bukaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan neja da benue da su hanzarta janyewa su koma kan tudu ga ruwan nan yadda ruwan nan yake tasowa dinnan gaskiya muna ganin ruwan nan zai fi karfin mu wallahi kuma muna son taimakon gwamnati ne kamar kowane daren laraba yamma muna tafe da shirin na kasa da aka ce ba kasawa ba tare da suleiman mini barma inda wata kungiya mai zaman kanta ta tallafa masu bukata ta musamman a niger wato kungiyar da ke kasar afirka ta kudu haka zalika za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya lambar da za a kira dai kamar da aka sani ita ce alamar tarawa sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga ibrahim garba da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan da lafiya ga labaran wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya hallaka mutane uku a damascus babban birnin syria yau laraba a cewar wata kungiya mai bibiya wanda shi ne hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da hedkwatar cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci harin jirgin saman da isra'ila ta kai ya auna wani gida a wani rukunin gine-ginen zaman iyali da ke unguwar mazze wadda shugabannin hezbollah da dogara juyin juya halin iran suka fai zama ciki a cewar kungiyar saka ido kan al'amuran 'yancin dan adam a siriya mutane akalla uku suka mutu biyo wato biyu daga cikinsu 'yan kasashen waje a cewar kungiyar ta saka ido kafar labaran gwamnati ta sana ta ruwaito wata majiyar sojina cewa sojojin isra'ila sun kaddamar da harin jirgin sama wanda suka auna kan ɗaya daga cikin gidajen zama a unguwar mazze. masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da ɗari nesa da gabar ruwan jibuti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau dinnan laraba zuwa yanzu dai an samu garuwaki a ƙalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya talata adadin mace-macen da ya sa shekarar bana wato 2025 koko hudu ta zama wadda ta fi ganin mace-macen 'yan cirani a teku inda suke bi a tsakanin gabashin afirka da yemen a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura. an kuma yi nasarar ceto wasu 150 daga kananan wato jiragen ruwa biyu da ke dauke da su waɗanda suka taso daga yemen da niyyar zuwa jibuti da jimlar su ya kai 310 bisa ga bayanin hukumar. babban kwamandan rundunar sojin amurka da ke aiki a afirka janar michael langley ya fara sake fasalin sojojin amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin amurka daga nijar rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a yammacin afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu da amurka ta yi a nijar a ta gabas kuma har yanzu ba a cimma matsaya kan adadin sabuwar rundunar sojin ƙasa da ƙasa na tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar afirka za ta tura somaliya assum ba ana saura ƙasa da watanni uku da wa'adin rundunar tabbatar da zaman lafiya a somaliya ta wucin gadi zai cika ranar 31 kenan ga watan disamba Dokar fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a wani al'amari da ke nuna cewa kasashen turai sun tashi haikan wajen ganin makamashin gas ya wadace su sakamakon gibin da ya biyo bayan yakin rasha da ukraine kungiyar Tarayyar Turai ta sake shiga wata yarjejeniya ta shimfiɗa wasu bututun gas masu tsawon kilomita dubu biyar dubu biyar da ɗari shida da za su tashi daga Najeriya su ratsa Libya zuwa Turai. Wato aikin da zai ci miliyoyin dalolin Amurka. Wakilin sashen Hausa a yankin naja Delta Alamidu Abakar na ɗauke da ƙarin bayani. da hakan kuma na tuntuɓe sha'aibu miƙati wani masanin harkokin makamashi a duniya ya ce a iskan gas kusan yanzu ita aka a wajen amfani da ita wajen samun makamashi a idan aka ce har za a iya samun dama a shimfiɗa bututu har zuwa kasar libya ai ba ƙaramin jin daɗi ba ne a wajen wato najeriya ƙasar najeriya da ƙasar nijar akwai rashin jituwa ko da an samu yarjejeniya da ƙasar libya za a ce an sami yarjejeniya da kasar Nijar. Bisa ga dukkan alamu a Najeriya da nahiyar Turai sun shirya tsab domin ganin cewa sun yi marhabin da dukkan wata kafa da za ta taimaka wajen wannan yarjejeniya wadda za ta wadatar da makamashi a nafiyar Turai. Dabta Kabir Adamu wani kwararre ne mai kamfanin tsaro a Najeriya. dangane da wannan batu ya ce ba shakka tsaro na iya zama matsala an ka diba wurare a yankin sahel inda wannan bututun dole ya bi za ga akwai yankin sahel kuma akwai kungiyoyi ta'addanci da su dai matsaloli iri-iri wayanda suka yawaita a wannan yankin to a gaida lamido da wannan rahoton Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa musamman garuruwan da ke gabar koguna a najeriya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake tafkawa a wasu sassan kasar da batun sako madatsar ruwan lagdo da ke ƙasar kamaru wanda hukumomin ƙasar ke shirin yi ya sa hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa n hapadek ta bukaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da benue da su gaggauta sauya tsugunni zuwa kan tudu domin kaucewa ambaliyar ruwa ga wakilin madan asibe muhammad da cikakken rahoto idan za a iya tunawa dai a kwanakin bayani hukumar hasashen yanayi ta kasa wato nimet ta yi harsashen cewa ambaliyar ruwan zai shafi kimanin al'ummomi 148 da ke jihohi 31 na najeriya ciki har da jihar kogi a don haka hukumomi irin su hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa nema da na jihohi sema da hukumar hasashen yanayi ta kasa nimet da kuma hukumar raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki yan hyperdeck suka tsunduma gadan wajen wayarwa da al'ummomi da ke zaune a gabar kogunan kogi da benue da sauran wuraren da ke da alaka da ambaliyar ruwan kai da su gaggauta barin wajen zuwa tudu don kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyi a jawabinsa a wajen wayarwa da al'ummomin kai a lakwaje babban birnin jihar kogi babban daraktan hukumar raya yankunan samar da hasken wutar lantarki ta kasa yan haifadek alhaji abubakar sadiq yalwa katukan yawuri wanda ya samu wakilcin daraktan kuɗi da mulki na hukumar alhaji haruna jimo gabi ya ce is to come our people say flood dey wetin suppose do wetin they suppose do na him we dey tell them ya ce mun zo ne domin wayar da kawunan al'ummominmu da cewa ambaliyar ruwan na nan tafi don haka muke shaida musu da su san abin da ya kamata su yi domin kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyinsu. Kabir Muhammad da Dr. Ibrahim Babangida suna daga cikin manyan jami'an hukumar ta 'yan haifadak. A babban abin da ya kawo mu nan yau mun zo ne da mu wayan mu mutane da kai a kan ambaliyar ruwa wanda muke tunanin zai zo. In fact ya ma riga ya zo a wasu wurare sanadiyan sake ruwan Lagdo Dam da aka yi daga Cameroon ruwan tafiya yake ya fara isowa nan lokacin. mu faɗakan masa da kai na su guje daga inda ake da ambaliyan ruwa zuwa wuraren da babu ambaliyan ruwa wasu wurare an tanadar masu wasu kuma muna nan muna kokarin tanadar masu inda za su je mun zo mu ƙara yin faɗakarwa kamar yadda muka saba yi kowane shekara akan samu ishu na flooding mutane mukan ba su damar su fahimci danjan da ke tare da maganar flooding dole ne mu sanar da su saboda aikinmu ne muna ba su shawarwari wanda ya kamata kafin flooding ya zo idan ya zo din da kuma idan ya tafi hukumar hyperdeck hukuma ce ta cewa an kawo ta ne domin ta taimaka kamar socio-economic development na communities din da ke riverine area so akwai abubuwa da muka yi da dama na farko mukan yi wani abu da ake ce needs assessment abu ne wanda yake cewa mukan tura mutane su je kowane community su tattauna da mutanen da ke wurin nan kuma su kani da idan su mu tabbatar da cewa ba mu yi abin da mu muke so mu yi ba mun yi ne mun yi abu ne wanda yake cewa mutanen da ke wannan community shi suke bukata haka su ma da na samu zantawa da su wasu daga cikin mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa sun nuna damuwarsu tare da kira ga hukumomin da lamarin ta shafa wajen ganin sun kawo musu agajin gaggawa sunana abdullahi adamu ina daga cikin victim na flood da ya zo kuma an zo an yi mana bayani cewa mu tashi saboda ruwa ya riga ya karato zuwa gurinmu. Sunana Abubakar Usman ga ruwan nan yadda ruwan nan yake tasowa dinnan gaskiya muna ganin ruwan nan zai zai fi karfin zai zai fi karfin mu wallahi kuma muna son taimakon gwamnati ne dan yanzu ma haka muna son mu tashi a gurin kuma yadda za mu gurin da za mu je ma ya zama mana wani matsala wallahi. duk kokarin da na yi na jin ta bakin babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa ta jihar kogi muktar atima bai nasara ba na tura masa sakon karta kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto ahmed muhammed dan asabe sashin hausa na muryan amurka daga lakwaja a najeriya a gaida da asabe muhammed da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa sunana Sule muni Barma. Wata kungiya mai zaman kanta da ke da cibiya a kasar Afirka ta kudu ta tallafa wa kungiyoyin nakasassun Nijar da kayan abinci bayan la'akari da yanayin bukatar da suke ciki a yau. Lalle wangana community wangana al'umma na Afirka District sun ce wanga farin na amma insha Allahu za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba kuma ko doshe akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako. Tun da bana alhamdulillah kowa ya sa abin da ake ciki. Kowa ya sa abin da suke ciki ya da a ce alhamdulillah ruwa ya yi gyara bana. Akwai wanda suka rasa gurarensu, akwai wanda suka rasa dukiyoyinsu, har ma akwai wanda suka rasa rayukansu. To kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya. Kuma Allah Ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi. Kuma Allah ya ƙara wani. Kusan duk da yake nan ba a hana ba amma akwai wanda ke haya wajen yamma yan nan suna bara su ma an kamike su da yawanci an maido su ambaliyar da aka fuskanta a sakamakon ruwan da aka tafka a damanar bana a kasashen afirka da ke yankin kudu da sahara irin su jamhuriyar nijar ta haddasa koma bayan harkoki a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum mutanen da allah ya jarabce su da tawaya na daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su dalili kenan ƙungiyoyin nakasassu suka tuntubi abokan hulɗa na ciki da wajen ƙasa da nufin samun agaji ta wannan hanyar ne ƙungiyar musulmin ƙasar afirka ta kudu ta aike da tallafin kayan abinci da suka hada da shinkafa da man girki da suga domin masu bukata ta musamman bayan an rarraba irin waɗannan kayayyaki a yankin yamai an kuma ware wani kaso domin nakasassun jihar maraɗi. ga jawabin ma'ajin ƙungiyar makafi malam musa nasir lokacin da yake miƙa wa shugabannin masu bukata ta musamman wannan gudunmuwa. wanda suka ba da wannan taimako mun so mu tuta da su al'umma ta ta musulmi wanda afirka du sud kun san can suna da dugu kamar hudu bisa ɗari a can afirka du sul musulman su to so da za ka ganin kamar mataimakon zakasu sai su rasa wanda za su badawa to shi na mun samu hulɗa da su sun ce don ka mu aiko musu bizon nana nijar wanda za su samu su taimaka to shi na a cikin abin da sun samu na zakarsu sun ka turo wani malamin su wanda aka ma ozur ya zo shi da kanshi ya gani mun fara wannan distribution a can birnin yami inda an raba don ka kamar shinkafa da su manga wajen 400 wanda an ka taimaka ma makahi na yami sai ya ce ya gani a cikin na maradi da muka aika mai da ai ta ruwa akwai da yawa gidaje sun faɗa ko ginoni bisa wannan ce zai kana shi taimako don a taimaka ma makafi nan na eh, maradi ƙungiyar esf wadda aka ma multi handicap mu ƙungiya ta wadda tana kula da mutane masu kama bukata na musamman bi ko uku ko hudu da yawa sai ka ga mutum kana da bukata ta musamman kai makahona amma sai ka ga can kuma kana da matsala ko ta su ji ko gurmu to shi na muka gani a traversa sai muna zuwa muna sensibilisation muna gama al'umma da wanda masu bukatar ta musamman da wanda ba su da don mu gwada ma al'umma shi ma wanda ada bukatar ta musamman yana iya wani abu saboda da shi zai ka al'umma ta gane kamar misali mutane wanda ba su ji ba su gani wanda kurma na kuma makahuna wanda ba su da prison and charge complete na niger ba a sa su cikin na handicap ba to alhamdulillah yanzu muna nan muna ta identification sannu sannu yanzu misali muna da mutum wajen saba'in da shida wanda makaho na kuma kurmana kun gani don ku lallura tashi in kun gani sai ku ga alhamdulillah ku taku bata ma kai tashi ba to shi na muka ta sannu sannu a tarabar kamar duk inda muka da wani proje namu sai mu sa famikin su da duk al'umma don mu gwaji sannan muka zo wajen taro sai muna kawon nasu ka saboda duk inda suka suma a hiddo su a sa su cikin al'umma su ma su samu nasu inci lalle wanga na community wanga na al'umma na afirka district sun ce wanga na farin na amma insha allahu za a ganin su nan ko da ramadan ko da sallah babba kuma ko a akwai ta bukata lalle za su yi gudu don su kamo nasu taimako representant usf na nan da section na ta nyame ta maradi a samu a distribution sur wanda kowa zai samu ya zuwa gaba za su ka taimako wanda zai amfanin duka gaba ɗaya ba ma makafi ba ɗai duka masu bukatar na musamman. To waɗanda aka yi abin domin su sun jinjina wa wannan ƙungiya suna masu kira ga sauran ƙungiyoyi abokan hulɗa su yi koyi da irin wannan yunkuri. Allah Ubangiji ya ƙara buɗi kuma wannan ONG da ta taimaka Allah Ubangiji ya ƙara su ƙara wani bisa kan wannan. Kuma wasu masu kokoye su suyi yi tun da bana alhamdulillah kowa ya san abin da ake ciki. kowa ya sa abin da suke ciki ya da ce alhamdulillah ruwa ya yi gyara bana akwai wanda suka rasa gurarensu akwai wanda suka rasa dukiyoyinsu har ma akwai wanda suka rasa rayukansu to kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya kuma Allah ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya kara wani muna jinjina musu muna muna gaishe su ko muna fatan Allah shi sa abu ya ci gaba haka kuma allah ya sa eh, eh, abin da suka niyin nan allah ya taimaka mu duka eh, mu ma gaci akwai waɗanda ruwa suka ma banna na biyu kuma kun san duk da hike nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tafiya wajen neman yan nan suna bara su ma an kamife su da yawanci an maido su yawanci kuma suna can kame. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun jihohin Yamai da Maradi a jamhuriyar Nijar da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla a gaida Suleiman Muni bar sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin a to dangane da yakin da ake a yankin wato gabas ta tsakiya kenan inda a baya bayan nan muka ji harin da Iran ta kai akan Isra'ilin. lambar da za a kira biyu sifili biyu to bari mu je ga kira na farko daga niger a najeriya dawa muke magana a niger Assalamu alaikum mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger. Alhaji Yahaya kake kallon yakin da ake ne a yankin gabas ta tsakiya inda a baya bayan nan Iran ta kai wani hari akan Isra'ila da kuma ci gaba da yakin Isra'ilan da ke yi akan Hezbollah da Hamas. To a gaskiya muna roƙo da Allah ya kawo sauƙin wannan yaƙi da aka fara kada ya zama yaƙin duniya na uku. Amma a gaskiya wannan abu ya nuna cewa Isra'ila ta fi ƙarfin kowa ba don kuma ba saboda saurin gindi da take samu a wajen Amerika da sauran kasashen Turai. Kuma ni ban ga amfanin majalisar ɗinkin duniya ba. saboda tana gani ana cin mutunci fiye da shekara ɗaya da wani abu ana wulakanta wa'annan bayan Allah kuma sannan a ce isra'ila ta ce gabas ta tsakiya ko ina za ta iya yin abun da suke so wannan bai dace ba majalisar dukkan duniya tana kallo amerika na kai mata makamai tana ba ta kuɗi tana ba ta taimako to madalla mun gode kwarai a alhaji yakubu da wannan gudunmawa ta kai yanzu kuma bari mu tafi jihar kwara ita ma dai a najeriya da wa muke magana a kwara eh, assalamu alaikum wa rahmatullah eh kuna tare da abdullahi garba dina kala kala daga nan kwara To Malam Bello ya kake kallon wani yaƙi na yankin gabas ta tsakiya? Hello Malam Bello. To da alama Malam wato layin na Malam Bello ya subuce. Yanzu bari mu je ga kira na gaba kenan. Da wa muke magana daga kwara. Hello? To da alama shi ma dai wannan wato shi ma kiran nashi ya sabuce to masu aro lambar da ake kira da ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bari mu je ga mutum na gaba dawa muke magana hello dawa muke magana hello to yau dai sai a hankali nan baje da ake kira ta ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin wannan yaƙi da ake a yankin gabas tsakiya. inda ko a baya-bayan nan iran ta kai hari akan isra'ilan da kuma ci gaba da yakin da isra'ilan ke yi a wato a gaza akan kungiyar hamas da ma hezbollah a lebanon lambar da za ku kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili don haka muna sauraron kuto yanzu ga wani daga jihar nasarawa da wa muke magana daga nasarawa a najeriya Assalamu alaikum na Shafa ne Kasim Mata To Alhaji Aliyu muna sauraron ka. To gaskiyar magana shi ne wato duk abin da zaman lafiya bai kawo shi ba kuma siya ba zai kawo ba saboda haka kira nufi ga shugabanni don Allah don Allahi ya kamata su zauna a kawo sasanci a wannan damuwan da ake samu a wannan kasa namu a duniya gaba daya da fatan za ku tashi lafiya na gode shafa da ina godiya to madalla da shafa aliyu yanzu kuma bari mu garzaya ga mutum na gaba. Salamu alaikum da muke magana. Hello to da alama shi ma dai wannan kiran ya sumbuli masu haro a kira bayyana ra'ayi game da yakin da ake a yankin gabas ta tsakiya inda a baya bayan nan muka je Iran ta kai hari a kan Isra'ila da ma ci gaba da yakin da Isra'ila ke da Hamas da Hezbollah yanzu kuma muna jihar Naija a Najeriya da wa muke magana. Assalamu alaikum suna na dan shaibu zirin jirgin tudun warai bangare kenan yankin karamar kuma kwanta gurin kenan jihar Niger. To malam dan shaibu muna sauraron ka. Ita na jin wurin da ake tattauna gaskiya muna kira ga kasashen duniya gaskiya su yi kokari su sa baki da wanga al'amuran saboda gallaza mu al'umma da ake yi yawa. saboda musamman kasashen turawa suna ganin abubuwan da abin da yake faruwa a yakin yaki yakin da ake yi mataki wanda ya kamata kamar suna nuna bambancin ra'ayi ko kuma wariyar launin fata bai kamata haka ba ya kamata a ce a zauna teburin sulhu a sulhunta waɗanda yaƙi yaƙin bai kamata ba wani bangare ana ta yaƙi yaƙi kamar abin haɓa al'umma kuma tura suna gani suna ji suna gani ya zan kamar suna nuna zagon kasa ga al'amura kisa abin ta'azzara yana ta zuwa kasance abin da yake bai kamata ba muna roƙon ubangiji subhanahu kasa ta'ala shi da amma shi mu shirye mu baki kuma Allah ya kare wani wannan yaƙi yaƙi da ake yi to madalla sai mace amin sun amin dan sha'aibu yanzu kuma sai wato gombe wadi ba fari ba akwai da ku ba an tashi da ku da wa muke magana gaskiya ne malam Allah ga rayuwa albarka amin amin kai tsaye kina tare da malam magaji yadda daga akko local government gombe state nigeria sun daga district malam magaji muna sauraron ka wannan yaƙi da ake na gabar ta tsakiya a gaskiya magana kasashen duniya su tashi za manyan shugabanni sa baki wannan abuwa alheri bane da duniya baki daya shi ne muke kira shugabannin na duniya gaba daya ma da takara da dakata wannan da yakin na ayi sasanta su kai yafi to madalla to madalla muna godiya malam magaji da wannan ra'ayi da ka bayyana yanzu kuma sai kaduna garin gwamna da muke magana daga kaduna so sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. Malam Ibrahim barka da war haka muna sauraron ka mai ra'ayinka game da wannan yaƙi na yankin gabas tsakiya. To gaskiya na wannan yaƙi kwata-kwata ba na jin daɗin yadda yake kasancewa. ganin cewa yaƙi ne mai kan uwa da waji yana iya faɗawa kan kowa da kowa ya faɗa asibiti da ƙananan yara da wawan da ma bai ji bai gani ba. fatan mu dai a zauna teburin sulhu ba a sulhu tsakanin bindiga da bindiga da bakin wuta a zauna a tattauna mai laifi a bashi laifin shi a sulhu ga baki ɗaya a samu zaman lafiya domin yanzu ba a san iya inda abin zai tsaya ba wannan shi ne ra'ayina na zai to madalla malam ibrahim har yanzu dai muna nan a cikin kaduna dawa muke magana. shi da kan kaduna to madalla muna sauraron ka. ni muna ganin magana ne guda ɗaya majalisar ɗinkin duniya ba su amfani inda ka amfani a shiga a dinga hallaka bayan allah dukkan dukkan amma ba mu iya halawa na yi na ina roƙon allah allah ya kawo ƙarshen wannan abu wannan abu ba alheri ba ne in dai da duniya tana da tana da wani shugabanci wallahi da an hana muna fatan Allah ya kiyaye Allah kuma kawo ƙarshen to amin suma to amin suma amin bari mu je ga mutum na karshe da za mu ɗauka a yau daga katsina da wa muke magana alaikum salam wa rahmatullah wa muke magana Aliya barka da wani. Barka ka dai. kuna eh, magana magana da rikicin gabas da tsakiya ko? Na'am, me ra'ayinka kai? Baka faɗi sunanka ba da wa muke magana. Eh, sunana ashiru ina kiran ku daga katsina kurki lokal ganna na'am malam ashiru muna sauraron ka eh, ni na ji daɗin gaskiya wannan hari da iran ta kai ma wannan kasa saboda kasan nan gaskiya ta rufe tana cikin falastinawa da sauran musulmi bayan allah haka nan ba su ci ba gani ba to yanzu haka yadda irin ta sa hannu magana wannan rikicin yana ga za a sa kanta abun tun daga sun ga suna da makamai kuma suna da makamai ba abin da za a gaya musu a jiya kawai mun ji an ce sun halaba jiragen yaki rokoki kusan 200 da wani abu kuma sun ce kaso 90 sun ci nasara To Madalla mun gode kwarai Malam Ashiru daga karamar hukumar kurfi a jihar Katsina Najeriya da wannan ra'ayi naka kuma muka zo ga karshen daga wayar na wannan maraice. To Madalla da haka muka zo ga gabata ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaicen wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya hallaka mutane uku a Damascus babban birnin kasar Siriya yau Laraba a cewar wata kungiya mai bibiya wanda shine hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da hedkwatar cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci. masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da ɗari nesa da gabar ruwan jibuti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau dinnan laraba Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka, Janar Michael Langley ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Nijar. Rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu a Nijar. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sai da Hauwa Sharif ki muka fata alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safen ku.